Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalango yau muna cikin garin Buza akan filin rediyon abokanan hulɗar mu da ake kira ta karkara domin kasancewa tare da masana wanda za su zo su ba mu ƙarin haske akan abin da ya shafi al'amuran da ke wakana a garin Buza. Muhawarar ta Studio Kalango ta yau za ta mai da hankali ne kan makarantar yara 'yan mata kiyaye yara mata a makarantu a cikin cikin garin buza ba wa yarinya damar da kuma riƙe ta cikin makaranta babban kalubalai ne a kasar Nijar. Yaya girman al'amarin sa iya mata makaranta yake menene dalilin wannan girman wani irin mahimmanci ne sa iya mata makaranta ke da shi wa'anne irin matsaloli ne al'amarin sa iya mata makaranta na buza ke da shi wa'anne irin kokari ne ake yi don shawo kan al'amarin sa iya mata makaranta domin samun amsa dukkan wa'annan tambayoyi ne muka gayyaci malam asuman jibo mamban kwamitin da ke kula da al'amuran karatu cgds na buza barka malam asuman Haka kuma muna tare da Malam Alasan Isufu magatakardar kungiyar iyayen yaran makaranta na garin Buza. Barka Malam Alasan. Haka kuma muna tare da Madam Isa Usaina Muhammad mai kula da karatun iya mata a gundumar Buza. Barka Malama Usaina. Baki ni irkiya arimi ke muku lale marhabin. madala malama usaina da ku za mu fara kudan ba mu karin haske akan ita kungiyar taku ta iskofi da kuma aiki mai take yi. Salamu alaikum. Alaikum wasalam. bisa haraka abin da ya shahe mu na bisa kulawa da lakwal in ɗiya mata. Mhm. Lalle nan cikin buza muna bakin ƙoƙarin mu muna hita daji nan cikin gari muna waye ma uwaye kai bisa ga harkar da ta shahe lakwal in ɗiya mata. Mhm. Eh, a wani bangare ne kuke aiki da dama? Kamar bisa ga abin aiki wanda dai ya yi daidaiti bisa gare mu shine bisa kula da harakan lakwal in mata mm-hmm. nan cikin komin in buza. Wani matsaloli ne kuke fuskanta ko kuma in ce kuke samu a bangaren karatun iya mata? To lalle ana samun matsaloli da yawa kamar kita haka cikin daji lalle akwai uwayen da har yau hankalinsu bai kawo da cewa lakwal ɗin ɗiya mace tana da mahimmanci mm-hmm. na akwai wasu uwaye da ke riƙe su gida ba su sa su lakwal surtu ɗiya mata sai su ga kama ba su ba lakwal ɗiya mace daraja ba mm. to madalla za mu dawo gare ku insha Allah malam asuman Eh, wani irin mahimmanci ne sa iya mata makaranta ke da shi eh, madam na gode da wannan magana da kika bani bisa ga fuska mahimmancin sa iya mace lakwal eh, makarantar iya mace ba ma sai mun ta yi fita eh, nesa ba lalle diya lakwal diya mace in ta lakwal kowa ya sanya unhwanin da abin ke kawo yau mun san yau abin da muke fuskanta a ɗauka ma daga wajen tarbiyya a cikin gida mm-hmm. Mm-hmm. yarinya wadda ta yi lakwal da wadda ta yi lakwal ba zaman su cikin gidan ma tsakanin su da mijin da suke tare da su halayya su ba ta zama ɗai kuma har wajen tarbiyyatar da yara zaka ga macen da ta yi lakwal ta hi kula da tarbiyya yara mm-hmm. a gidan kuma har ba haka wajen kiwon lahiya yau abin da ake ta kuka kan shi sai mu samu mu maza musamman sai muna kukan da matan mu sun ka zo likita asibiti wajen diba su maza ne ke diba su alhali ya kamata in son samu na a ce ya mace mace ce za ta diba ta to abun ya zan dole mazan su diba su saboda ya mata lakwal ba sa ya mata ba sa su lakwal yanda ya kamata mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Eh, eh, abubuwan eh, dalilan suna da yawa madamu in ni ce miki zana musu ke su zanyi nan sai mun kai rana za mu kai faduwar rana to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam ah, malam Alasan yaya aikin ku yake game game da sa iya mata makaranta a matsayin ku na iyayen yara auzubillahi samil min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh na gode malama ta radio kalangu da kin tambaya wato aikin mu shi na da yawa e dangance da sadiya mata makaranta e al'amari ne wanda in muka diba mu mu aiki ba ɗaya mata kaɗai ba mu duka da mazan da mata duka muna gwagwarmaya a su lakwal e amma su ɗaya mata a nan gunduma ta buza an bar su baya saboda wasu dalilai waɗanda insha Allahu za mu tattauna a kansu mhm. e eh, dillan suna da yawa e wajen bangaren mu aiki muna uwayen yara kamar in lokaci yayi muna kewa muna taro da da mu da ƙungiyoyi na na uwayen yara na daji mhm. don kusan kungiya biyu na ka tafiya tare mhm, mhm. akwai kojes akwai kungiya ta uwayen yara ita kojes cikin kungiyar uwayen yara ta hito sai an yi kungiyar uwayen an makaranta na ɗebo daga cinta a yi kojes a yi skofi to mu uwaye na mu wato duka gaba ɗaya muke tafiya da al'amari da ilimin na diya matan da na diya mazan da abin da ya shahi duk tattali na ga makarantun ne al'amari shi ta da kyawu wato muna kula da shi mhm. kamar in sabo shekara ta kama Dangace da wajen haraka ɗaukar yara sabi muna ka ɗauka yara sabi sannan muka ɗauka eh, muna muna gama mu da mu da ƙungiya ta skofi kamar ta na malama usaina mhm. yana bi gida gida muna hore mu mutane muna waye mutane kai dangance da abin da ya shahi ilimi a general kuma da ilimi na ɗiya mata shekaran kai ne mhm. eh, wannan shine ake mu kamar na waye kai na muke yi muna biya kuma sau da kawa kuma akwai wata matsala ta sanyo kai wato ana zako a ganin wannan kungiya ta ta gunduma mm-hmm. in wanda muka iya ciwo kanta ne mu ta yi can take mu zo mu ciwo kanta in wanda kuma ta yi karfin mu je kuma mu haura abun sama ha a samu a ciwo kan shi to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama Husaina cikin wani hali ake ciki yanzu na sa iya mata makaranta a garin Buza yanzu cikin Buza halin da aka ciki lalle an sa iya mata lakwal tunda da aka kama lakwal da oktobar ce a yi rikiritaman a ɗauki NCE har a kai Desambar ana rikiritaman saboda da a samu ɗiya mata da yawa. Ina an yi rikiritaman an kai har Desambar an sa ɗiya mata kuma da yawa lakwal. Yaya adadin shi eh, al'amarin sa ɗiya mata yake a ɓangaren ku? Kama to da rikiritaman na ɗiya mata ga na da shekarar bana abinda ya ƙumshi ɗiya mata muna da ɗari bakwai da ishirin da uku a cikin komin Ibuza. Kenan mun samu to percentage na 40,62% muka samu. 40.62 bisa bisa ga ɗari na ɗiya mata sa ɗiya mata lakwal mm. To Malam Asuma, kun ji dai adadin sa'iya mata makaranta. Menene dalilin haka? Arba'in da digo da sattin da biyu ni ina iya cewa bai kai ba ma girman yadda ake so. Eh, wannan haka yake, amma wannan sakamako da tabbasuwa na gundum na abun buza ne kadai. Na garin buza kadai ne. Mhm. Yanzu kuka ɗauka eh, ni ne ke kula da duka komin guda bakwai kin ganar departamentin buza. Mhm. Eh kowace eh, komin tana ba da nata sakamako na wajen ɗauka 'yan makarantar nan musamman ya mata mhm. to sai kowace ta bado nisa in yi eh, jimillar su gaba ɗaya in yi na departement mhm. to na departement yan kaji an ka gani zama eh, da dama bisa ga akwai komin komin da su ne ma ke jahi ke sakamakon duka departement kin buza mhm, eh, musamman in kun ka ɗauka karufan da babban katami da tabotaki su ne waɗannan ke bamu sakamako na sadiya mata lakwal mai karanci wanda yake eh, gurgunta ta hidda al'amuran sadiya mata da haɗa ga gamu ne a baya don eh, abinda zan tuna ta sheku ne an yi zama muhawara su na zance laifora an yi su zama zama tun 2015 wanda mun tun shekarar 2015 tun shekarar 2015 da an kai su an ka fara madawa mm-hmm. an ka yi kwanni kuma cikin wannan shekara an ka yi kuma hattawa Eh, sakamako ya nuna eh, tun eh, girka kojes-kojes kin gada kun kaji malami wanda a cikin mm. fcc ke gata gunduma buza ya faɗa muku tun girka ta yau rana ce ta yi ma ka godiya na ta kama ga wani lokacin an sa iyala kwalen da ya kamata a shekarar 2015 ken da 15 mhm. don ka iya an samu sasu me amma matsalolin wanda suka zo daga bayan sai an ka ga daga baya an ɗauki iya an sa su lakwal mai amma babu 'yan mata ba a tuna da wannan abu sai wannan lokacin an ka ce a ah, wannan abun ya kamata a diba a gani 'yan matan ba su da yawa yanzu me an nayi da an haɗu na an yi muhawara wadda a muhawara duka kowa da kowa su prefe eh, da sarakin gargajiya da eh, duka faran da wayan kungiyar ƙwayan da mu eh, foko an tattauna da sandika duka wanda ya kamata masu magana a ji bisa ga fuskar sadiya lakwal waɗe hanyoyi na kamata a bi nan a take an ka ɗauki alƙawalla wanda shine in an zo a waye ma al'umma kai bisa ga ɗaya mata lakwal to lalle wannan abun an samu daga baya abun ya hau nan ga ina iya baki misali kamar wajen sadiyan nan ya ɗauka yan lakwal zan baki na shekara uku misali za mu ga abun ya ɗan ya saki hmm. eh, eh, in an ɗauka daga shekara 2017 eh, zuwa 2018 a cikin eh, lakwal yan yara wanda ya kamata a ɗauka lakwal wanda ya kamata a ɗauka lakwal eh, dubu ɗari da goma da ɗari uku da ashirin da bakwai ne ya kamata a ɗauka wanda da shekara bakwai zuwa sha biyu mhm. to eh, sai sahiya ta waye nawa ne an ka ɗauka dubu biyar ultimate in ce dubu hamsin da bakwai da ɗari uku da talatin da takwas. Yara mata. Matan su kuma cikin wannan yawan, mhm. ‘yan matan su dubu ishirin da ɗari shida da gomiya tara da uku ne. Nan ma ana ganin cewa maza sun yi yawa ko? Maza in kun diba kun gani su dubu eh, talatin da shida da ɗari shida da arba'in da biyar suke. Mhm. Yanzu yan ka ɗauko wajen sakamakon mhm. sai zaman to su yan matan sun shari eh, talatin da shida da ɗigo sittin bisa ɗari. Misali kenan in ka ɗauka bisa yan eh, lakwal ɗari talatin da shida ne. A da kwai na mata. Ka zuwa lakwal. Mhm. Su kuma yan mazan cikin ɗarin sittin da takwas ne ke zuwa lakwal. Kenan ga shekaran nan mun samu shi hamsin da biyu bisa ɗari kenan yaro cikin yaro ɗari wanda ya kamata su tela kwal yaro hamsin da biyu ne ke zuwa waɗancan eh, arba'in da eh, takwas suna gari kun wannan matsala ce sai ya zama to kuma bayan wannan zaman da an kai an yi wani zama forum shi ma eh, tawa don a yi ba da sakamakon waɗanga abubuwan bayan an yi shi har an kai gargaɗi to gargaɗin nan sai ce alhamdulillah ya shiga kunnen mutane tunda sakamakon bisa ga abun ya dan kara ya dan kara wannan yan matan da suke kashi 36 bisa ɗari masu zuwa lakol sai sun ka taso kashi 40 ba ɗai an samu ci gaban an samu ci gaban wannan abun har yau dai ba mu tsaya nan ba eh, sai mun ka an ka ce kamar yadda ita usaina ta faɗa muku dan mu mun zo eh, ya mai lokacin da mun kai taro tare eh, cikin watan oktoba wannan na wannan shekara tare da eh, mata shugaban ƙasa malika malika isufa don ka ita ma ta yi eh, jagoran wannan zaman tare da ministar na mai kula da ilimi na yara eh, dr dauda malam marti don ka nan hurin kuma ta ce lalle a ba da goyon baya wajen sadiya mata alkol ita ta ba da goyon ba ɗari bisa ɗari duk abin da shahi wani abu za ta kamawa kuma yanzu daga can an ka ɗauko alƙawulan za a wannan eh, fura-fura duka kowace eh, region don ka jihar guda eh, takwas da a cikin ƙasar niger ƙasar niger mm-hmm. an ka an ka ce za a fura mun yi mun yi guda biyu tawa eh wata wangana 20 20 gari shi kamata a ce mun yi na uku to sai wannan matsalar ta zo wadda kun kasan da ita wadda aka dakatar da eh harwa eh, coronavirus eh mhm. to sai ya zamanto ga wannan shekara ta bana yan ka diba an ka gani eh, cikin eh, yaro 100 wanda kamata su zo lakwal sai an ka ga yaro 60 60 ba ɗaya bisa 100 ke zuwa kenan kun gani mun hito daga hamsin da ɗai zuwa hamsin da tara kun gane ko an samu karuwa an samu karuwa mhm. na yan matan yan kadiba su kuma tun suna eh, arba'in ba ɗai nan sai muka samu arba'in da uku sai ce ma da hudu tun da akwai ɗigo tamanin da shida kenan akwai ci gaba eh wannan ci gaban eh, madam sai ce kokarin eh, uwayen ɗiya ne da shike sun zare dance bisa ga wayar da kai kamar yadda shi malam isu alasan isu ya faɗa muku Eh, in an ka ta yi lekojes kojes kenan duka na gari ko waɗe in sun kai su waɗanga manyan in sun kai taron su na gangami tun da duk zakwa suke yi kenan an ba su bayanin abin da an ka ta kan shi da suka koma gida sun yi ba da bayanin su ma sun yi wayar da kai su kan kansu yan fcc su ma sun yi eh, caravan da sensibility sun yi eh, tahiya ta wayar da mhm, kai mhm. ni kan kai na da kunka gamu ne nan na yi hita daji tare da dan kwanton bi gare mu nan tare da sarkin da wulle mun yi lakuloli duka na garin shi wajen waye kai kuma alhamdulahi ya yi zama abin gani ma zan baku fotunan nashi ku gani yadda inda muke zuwa cikin garuruwan cikin dajin da muka zo da shi nan wurin eh, rana ce ta in mushi godiya kuma alhamdulillah na gani eh, eh, sakamakon da community shi ta badu hisibilillahi abun alfahari ne tunda ita a gaba sun gaba ma cikin waɗanga komin guda bakwai mm-hmm. za mu dawo gare ku insha Allah um, malam uh, alasan 'ya'yan yara mm-hmm. kun ji dai sakamako da aka bada game da sa iya mata makaranta 45.86 bisa ɗari yaya ko kuma in ce wani irin matsaloli ne kuka fuskanta tunda shi malam asumana ya ce kokari ne na iyayen yara na makaranta wani irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin yaƙi da ci gaban makarantar yara alhamdulillah eh lalle na gode da wannan tambaya da mini Eh, gaskiya ne lalle muna samun matsaloli dangance da eh, waye kai da muke yi da wasu hujjoji da ake kawo mana bisa ga rashin zuwan 'yan makaranta 'yan mata a aji mm-hmm. eh, daga cikin matsalolin nan kun sani nan mu adar nan adar muna da tabi'a ta tahiya diga aksarin mazaje lokacin diga ya yi sai a tahi diga a bar mata da su da yara a gida to so da yawa bakin namiji ya ta gida ya bar ɗiya mace inda uwata ta yau sai ta koma mallakinta yanzu sai ta koma ita kai mata aikace aikace ta hana mata zuwa lakwal wani aikin gida wani daka wani zuwa rijiya wani goyon yaro wannan daga cikin eh, irin matsala wadda muke samu game da uwaye mata mm-hmm. wannan kenan bayan shi kuma eh, akwai armi da ake mana yara tun suna yan ƙanana akwai tabi'a gare mu daga cikin tabi'o'in mu na kame sai a ce an yi ma yaro kamen ɗiya mace mm-hmm. to yaro nan da aka ma kamen ɗiya mace da ta taso shi wannan sarmayin shi na ke kula da ita shi na kula wasu 'yan takalmanta tun tana ya karama wasu 'yan tuwayen ta 'yan sallah ta yi wasu 'yan kyautuka shi na kula shi na mata kenan tun taso wata yariya ta san cewa ita ta wane ce an kama ta ga wani shi ma san tashi ce saboda ta kai wani dan lokaci kaɗan shi kenan sai ka ga al'amarin lakwalkin ta ya tsaya mhm. eh, sai zan ci armi eh, so da yawa haka ne kuma ga shi da yawa ba san eh, mutane jahilci ya musu katutu wani biyu kamar yadda malam asman da zai faɗi daga cikin unhwanin karatun ɗaya mata ya ka diba wajen fannin likitan da ya ce sai a zo likita sai ka iske mata maza na kai musu aiki wajen haihuwa wajen wannan abu babu daɗi so da yawa wasu maza suna hana ɗiyansu matarsu zuwa likita saboda wannan abu saboda wannan yanayi eh ana mm. samun matsala to kun gani wannan shine daga cikin matsaloli waɗanda ake samu bayan shi kuma eh, daga cikin e, matsaloli akwai talauci e, talauci shi makarantar shi e, eh, matsala ce bai hana yara su tahi su tahi makaranta saboda so da yawa e, matan nan maza sun tahi su mata ba su da rabu sai sun sha diyan su mata sun tahi daji wurin itace ko wurin cawa ko wani abin nan saboda a sai da a samu da abin da an ka ciyar da an ka ciyar da iyali an mhm. ka ciyar da yara eh da shi kuma eh daga cikin matsalolin akwai wani bi karancin mushanni fisibila ana samun karancin mushanni wani bi so da yawa nan sai a yi rekrutama a doki har da yawa a kai a doke su a sa su lakwar wani mu uwayen yaran mu yi runwa mu yi runwa mu doki yaran mu sa a doki har da yawa ga runwa an yi amma ba shi a yi shira a yi shira a yi shira yau yara su zo gobe ba su zo ba su zo sai ga wani bi an yi wata biyu wata uku ba a samu shi ba shi kenan yaran masu. su a sabon shi kuma yana eh, mai da karatu baya eh kaga shi ma karka shi mai da karatu baya kuma yara su karka sabo suna koma gida haka mhm, mhm. eh wannan daga cikin eh, matsalolin da muke samu ne malama daga jihar cikin yaki da eh, yaki jihar da muke na abun nan to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama hmm. Husna shin kun samu sakamako ko kuma in ce wa'anne irin matsaloli ne kahin in kai wa'anne irin matsaloli ne ku a bangaren ku na yan iskofi kuke fuskanta cikin yaƙi da ci gaban makarantar yarinya. To masha Allah gaskiya muna samun matsaloli tunda yanzu in muka hita a daji sai ka ga uwaye su kawo muna koken cewa su ga matsalar da gare su ayyukan gida wani ɗaukar ruwa takan yi a samu wurin ma babu ruwa sai ka gari biyu ko uku su taru bisa ga rijiya guda kenan kun ga akwai matsala koko akwai kanancin ruwa koko mhm. babu su ma ga garuruwa mhm. kenan wannan shi na cikin matsala ta warin waɗanda ke hana uwaye su kai ɗiyan su lakwal tunda yaran nan su ne za su ɗauko musu ruwa ina mhm. yaushe yaro ya tashi wata nan suna ce muna karhe hudu biyar yara na hudun ɗaukar ruwa kenan yaushe ni yaro ya zaka da sahi shi tashi shi ta lakwal kun gani wannan matsala ce babba duka yawancin nan cikin busa duk abin da ya shahi eh, ya mace lakwal matsalar ruwa akwai matsalar ruwa kwarai cikin ƙauyukan gana buza shin ana iya cewa an samu sakamako kan gwagwarmayar ku a fannin ilimin iya mata da kuma gijin ta a makaranta akwai sakamako kwarai tunda yau lakwal ɗin mace tana da mahimmanci kwarai don game da asumaya ce a bambanta ma in cikin gida na da wadda ta yi lakwal da wadda ba ta yi lakwal ba ba ɗaya ba ne daga tarbiyyar ma yara da ita kan kanta mace zaman gidanta gidan mijinta da wadda ba ta yi lakwal ba ba ɗaya ne ba. Eh Malam Asuman zan dawo gare ku. Eh matar eh, shugaban kasa eh, isufu muhammadu cewa da aisata eh, ta tsara wani tsari wanda aka fara a shekarar 2012 da ta kafa gasa ce mafi mai kyau wanda ake tattara dukkan ɗalibai iya mata na yankuna takwas na ƙasar nijar inda ake ba su tukwici da dama shin wannan yana sa ko kuma in ce ya sa ci gaba a cikin karatun iya mata wannan ba ma sai an haɗi ba saboda muna mun gaba da wannan abin ya ba da ya yi tasiri cikin ya yi tasiri karatun saboda nan eh, abin da zan haɗa muku ne eh, kamar fcc kin gada akwai eh, kun san suna allon aikin su na shekara su har kuma su ce ma yan kojas can na gari goce lakwal ta yana ta allon aiki cikin allon na aiki ko wace kuma sai a ce mata ta sa ayyuka wanda za su sawa yara ya mata su zo lakwal eh, kuma har yau eh, su fcc cikin nasu tsarin suna eh, sawa wannan abu na ba da tukuci ga 'yan mata waɗanda sun kai kuzari kuzari mhm. muna an yi shi an yi shi babban katami ni na zo tare da ni an kai wannan abun wannan yaran farin 'yan kalasta shidda ne aka ba to sai daga baya kuma eh, tahiya ta tahiya sai aka ce a bai kamata ba ni a ba 'yan kalasta shidda saboda masu tiya su suke yi mhm. amma yanzu ya kamata a komo bisa 'yan kalasta hudu ko eh, nan bayan da wanda wanda an ta kucin nan zai komo da shi da kwar yan oshe su gani shi ma su yi kishi bisa ga wannan abu mhm. lalle wannan abu ya yi tasiri sosai mun ga umarni shi sosai kuma har abinda zan faɗa muku dan ina da eh, duka plan da kin kowace fcc na gani sun sa wannan abun cikin guri cikin wannan abun nasu a huska eh, ƙara bunƙasa karatun ɗiya mata eh, ana jan hankalin uwayen ɗiya kuma bisa ga haka nan kuma bayan haka nan zan faɗa muku akwai wani proje bayek shi ma ya ba da tallafi wajen kusan shekara hudu ga lakwal eh, guda 76 eh, mhm. nan cikin jihar ta buza mhm. gaskiya wannan tallahin da ya ba su a nan da ya ba wannan tallahi mun ga abin eh, an hi samun sakamako na sadiya lakwal musamman ɗiya mata wannan abin sai ce lalle tallahin wannan abu da aka ko bai da wani ba mai yawa bane haka nan shina tasiri ga huska harka bunƙasar karatun ɗiya mata mhm. malam alasan wa'ane hanyoyi ne kuke bi na ko kuma in ce don yaƙi da sa iya mata makaranta ya bunƙasa. Masha Allah, e lalle hanyoyin da muke bi muna bi hanyoyi biyu mhm. don mun hada da ilimi na zamani da ilimi na addinin musulunci. Mhm. E, ta farko muna shigo su ta bangaren musulunci ta nuna ma jama'a don kusan can da mutane sun doki abun karatun boko kamar irin mutane ke cewa boko haram sun doki karatun boko kamar haram ne to sai mu kwatanta musu da ba haka ne bane eh manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kwatanta musu da cewa aya sura ta farko ta fara sabkowa gare shi ita ce ikra'a ikaratu karatu mhm. ikaratu kenan karatu shine shine abu na farko wanda aka mhm. umarni manzo sallallahu alaihi wasallam e da shi kuma karatun nan ba a ce shi tsaya ga maza ba ko kuma ga mata da an ce neman ilimi farilla na ala kulli musulmi wal musulmati mace da namiji muna shigo su ta wannan kwatanta musu wannan ilimi haka ne nan mu kwatanta musu da cewa ilimi shine gishirin duniya kuma shine gishirin lahira dan mace da ita namiji lahira babu wani babu wani bambanci ko wace aikin da ta aikata shine da ta iskowa mhm. aljanna ba ta jahili ce ba sai da ilimi aka shiga aljanna jahili ba gane cikin cikin aljanna ba eh kenan a nemi ilimi na gishirin lahira na neman lahira sa'annan a nemi ilimi kuma na gishirin duniya na sanin zaman duniya ya mace in ba manta ba kamar yadda malam asibin hudu tun farko ya kamata ta ilimi na sanin rayuwa da ita da mijinta ta san wannan zama ya kamata ita da mijinta ta san hakkinta ta san hakkin mijinta ta san tsabta gidanta ta kiyaye da tarbiyyar yaranta ta kiyaye da makwabtanta da kiyaye da rayuwa ta yau da gobe kaga in ba da ilimi ba a yi haka nan in ba ilimi ba a ganewa sai ta ilimi na boko ta ilimi na muhammadiyya sa'annan in akwai wani wuri inda ya kamata a ce mace ta yi gwagwarmaya da ita namiji ko ta yi ma namiji ba wajen rabon gado ba ne wajen neman ilimi ne mace tana iya namiji matsayi na ilimi na rayuwar duniya ya eh, amma wajen gado mun sani cewa namiji shine shi ne wannan amma wajen ilimi mace tana ita namiji ilimi ridiya kenan muna kwatanta musu da wannan eh yau zaman rayuwa ta yau wangar lokaci da muke wannan zamanin da muke ciki sai da ilimi eh jahili an tsere mishi to madalla eh, zan dawo zan dawo gare ku insha Allah malama Husna wani irin sakamako ne kuka samu a cikin gwagwarmayarku. ku to insha masha Allah sakamakon da muka samu gaskiya mun samu akwai ƙari akwai ci gaba bisa ga ayyukan da muka tafiya yi dazuzzuka mun gani dai akwai bambanci kwarai yanzu uwaye suna ta ganewa da mahimmancin lakwal ya mace mm, ya wata wani irin hanyoyi ne kuke bi don jayo hankalin iya mata ko kuma in ce uwayen iya mata domin sa yara cikin to hanyoyi da yawa ne in muka tai dai tare da su muna muna canza tare da su muna waye musu kai tu wayar da kai ne mahimmancin lakwal lakwal mace muna kwatanta musu da lakwal ɗin mace tana da mahimmanci kenan in ma suka bambanta daga su kansu in suka ɗoka da waɗanda kamar yanzu an kai madan cikin daji ko ko ɗiyar na ta zan madam gashi kenan su uwaye suna dibawa kenan da, da su da basu sa nasu ba da wacce ne ba ɗaya ba ne kenan akwai bambanci wannan duk muna waye musu kai bisa ga haka nan ko an ka kai madan cikin daji kenan su diba su gani diya uwayenta ne suka sa talakwal har ta kai wannan hurin kenan su ma sai su sa ga kansu su yi kokari su ma su sa diyansu don su cimma wannan hurin to da zan dawo gare ku malam alasan ɗazu kun zana mana kokarin da kuke yi na jayo kan al'umma ko kuma in ce uwayen yara domin su sa yaran su makaranta shin ana iya cewa kuna samun sakamako na musamman a cikin wannan yakin eh alhamdulillah lalle muna samun sakamako dan sakamakon mu ya tafi da daidai da wannan dole da su mutanen abu da ke ba masu ba mu samun sakamako da wannan abin nan aikin da namu da su kamar asman da suke su ne ke kula da abin nan department mhm. da abin bai hawa sama mhm, mhm, eh kenan wannan kokarin namu ne shi na sa abin ke ta sama ha abin ku gani abin daga 43 ya kai 45 shi nan kai hal 48 to madalla eh, wannan shine malam uh, asman wani irin kokari ne kuke yi don bunƙasar da ilimi iya mata a cikin garin buza cikin garin buza don ka kokarin da muke yi shine na farkon mu nauyi ne ya rata kanmu kamar su waɗanga fcc ya zamanto muna ba su horo eh, kuma bayan horon da muke ba su har su kan kansu akwai waɗancan 'yan koshes koshes kin su suna ba su horo eh, cikin allon aikinsu suna sa wannan horon ni kan kaina ina zuwa tare da wasu waɗanda sun ka ƙure ga wannan abun mu ba waɗanda ba su gane ba kun san cikin lakwal eh, balle wanga yan shekarun gari sun ka zo muna da sabon malaman makaranta ne wanda suke gaskiya akwai rauni gare su mm-hmm. to kenan in ba horon an ka ba su abu ba a iya ganewa Eh, muna jan hankalin kuma sosai bisa ga yadda ya kamata a zamana da al'umma don in ka zo ga gari ya kamata ka zamanto eh, na kowa kake ba na ka bangare za ka doka ba in ka mai da kowa naka insha Allah abin da duka ce za a yi za a aikatawa kenan mu abin da hakulun za mu ƙara faɗi shine eh, mushen da duk ya zo cikin gari ya zamanto gari ya zan nashi kowa nashi ne abin da ya to na gari na shi kiyaye mm-hmm. abinda ya kai shi unhwanin eh, gari a huskar karanta suwa na ibi shakka in sun kai haka ba za a samu matsala ba to madalla zan dawo gare ku eh malama husna wani irin kokari ne kuke yi don bunƙasar da ilimin iya mata a makaranta to kokarin da muka yi dai har yaje uwayen yara dai muna wayar da kai bisa gare su kullun aikin da muke yi kenan muna jayo su bisa ga lakwal ɗin ɗiya mata su sa ɗiyansu mata lakwal don ilimi mace an ce da mace da namiji duka takan yi ma mace ta ƙetare namiji bisa ga ilimi kenan kun ga wadda ba a asala kwalwa ba ta yi ilimi ba kenan an bar barta baya yaya hulɗa ku take tare da 'yan su ma'aikatan da ke kula da makarantu to mu duk 'yan aiki ya taso tare da su ne muke yi don saboda duniyan da aka bada kamar sakamakon da aka badawa in suka yi kowane shi mizali a yi na komin sannan a bada na departaman gaba ɗaya muna aiki tare da su daidai yadda ya kamata malam alasan me kuke tsammani daga hukuma game da wannan game da wannan me ake ce al'amarin sa iya mata makaranta abin da muke so ga hukuma goyon baya muke so su bamu e, kamar kuma so da in za mu ta yaya daji wurin wurin sensibilisation da muke yi ba mu hita sai mu haɗa musu kamar meri haka nan da lokacin da prefecture lokacin ba araba musu abin gaba eh to me sai mu zo mu ce musu gashi muna son mu je bangare kaza na na na na, na department muna son mu je mu yo mu yo eh, sensibilisation to so da yawa suna dan taimaka mana wani bi suna taimaka mana ta karbiran wani bi suna ba mu ma mota su ce mu sa karbiran sai mu sai sai mu sai mu sanya mu tai eh so da yawa haka ne ya hulɗar ku take tare da su ma'aikata masu kula da karatu wannan hulɗar mutanen kudda kudda saboda in muka diba e, eh, ban bori guda sai ci Allah guda da muke ma sallah saboda duka abin suna haɗewa aikin mu duka dai ilimi na muke sun ya ci gaba na bangaren ya mata da ya maza hulɗar mu tare mu da su eh, in ni koma wajen bangaren FCC duka kuma shi wannan shine point focal na FCC mana asuman kenan duk abun da ya shahi abun da ya shahi na koshe sunan abun nan in wani taro za a yi wani forum za a yi tare da su muka tahiya mu zo mu ji mun ka zaka kuma mu shiga daji mu haɗa mu mutane duka irin abun da mun ka jiyo mu haɗa musu dangance da tahiyar da ilimi eh muna da hulɗa da su ta kwad da kwad duk abun da muke tare muke da su. Ko kuna da wata hulɗa tare da iskofi? Iskofi har da su duka tare muke insha Allah. Don in ka ce can ilimin ɗaya mata na dole sai an da iskofi. Eh duka sai mu da su insha Allah. To madalla malama Husna wani irin kira za ku yi zuwa ga magabatan ilimi To masha Allah. Kiran da za mu yi zuwa ga magabatan ilimi a ƙara sawa hannu saboda su ƙara taimakowa mu ƙara wayo da wayan yara, surtu mata. Wani irin kira za ku yi zuwa ga iwayen yara? Iwayen yara abinda da muka kira gare su su ƙara mm, su ƙara jayuwa mu kara jan hankalinsu su sa ɗiyansu mata lakwal. Domin yana da mahimmanci. dan lakwal ɗin ɗiya mace tana da mahimmanci. Tawa da labalan asuba na wani irin kira za ku yi zuwa ga magabata kuma da ma iyayen yara wa'anda suna ja da baya ko kuma in ce suke kokarin hidda yaransu makaranta. Don ka wajen magabata kiran da zan yi shine ya zamanto kamar in kwalta tashi a huskar dabarun makarantu ne a zan samu malaman makarantu ana kai su bisa ga lokaci eh in an kai su bisa ga lokaci kun gani karatun za a yi shi yadda ya kamata tunda mafi yawa akwai lakuloli da suke ruhuna ne eh alhali karatu mun sani wata tara ne wani ma bai kai wata tara to in wannan wararen ruwan da akwai kun ga ruwa da sun zo abun lakwal sauka za ta yi mm-hmm. idan ka malam makarantar nan ya kai su bisa lokaci kuma har wajen harka eh, ruhunan nan su ma eh, magabata zan ce su sarki da hakimai ya kamata su bi sau da kawa wajen harka yin wannan ruhunonin a lokaci tunda in ruhun ba a yi ta mushe ba zai karanta suwa ba in yanka yi wannan ruhunan kenan su kuma musannin sun zo su kuma wanda ke kula da wannan musannin in ce lai conseil pédagogique da sauransu ya kamata su bi sau da su gani irin abin da ake ciki wannan zai ba uwayen iya goyon baya na su san ana kula da lakwal Don wani bi duka ba wai abun ya kama da wannan matsalar shine akwai lokacin da aka ɗauki yara babu malaman makarantar ne yaran nan an ka bar su sun ka tayi bayan an yi foron daga baya kun gani matsaloli an ka samu uwayen ɗiyan sai sun ka fara riƙe yaran har ya kai mu bisa ga wanga matsayi da muke kyau. Mhm. amma alhamdulillah yanzu na ga abin an harharo to kuma kira na wanda kuka ce wanda zan ƙara shi ne wajen uwayen ɗiya su ma su ba da goyon baya ga malaman makarantar da sosan ɗiyansu ne su ma su wannan da an kama suna da uwaye kenan ɗiya ne ya kamata su kama musu wannan abu da suka zo unhwanin su ne don kan unhwanin su ne su kuma su sa eh, ido su yan kojes kenan da an sa amana ta an ka ba su gari amana ta dan kamsu na su bi sau da kafa su gani yaran suna zuwa lakwal ko ba su zuwa malaman makarantar ne suna zuwa ko suna hashi wannan nauyi ne ya rata bisa gare su kuma har su waɗannan yan kojes in ya zama to sun ka kawo koke bisa ga irin al'amarori waɗanda ke tawaye ma eh, ci gaban karatu a wannan eh, sun kashi wajen da ya kamata wajen hukumar da ya kamata a saurare su daidai gurgurun hali aima kowa abin da ya dace kwa mm-hmm. eh, kuma har mu a matsayin mu na laifin fuku abin za zamu yi shine bi sau da kawa tun daga fcc har ga laisejides fcc ita ce ke regrupin laisejides kenan ke tara su ita ke tattara su kenan mu ne muna bi sau da kawa dukkan tarukan da suke yi guda uku wanda suka tsara ga shekara muna zuwa kuma muna ba su ra'ayi kuma muna dibi mu gani allunan nasu na aiki da suka tsara ayyukan nan sun bi ka'idodin ko ba su bi ba kuma har su waɗancan da an ka ce su sa eh, tsaruka na aiki eh, yan kojeskin eske sun sa waɗannan eh, tsarin ayyuka na sa iya lakwal musamman iya mata don ka da ka san abin da zan faɗa miki eh, bana lakwal ɗari uku eh, da tamanin da ɗaya gari cikin jihar buza waɗannan duka plan eh, da kashin kinan ko mun karance su mun gani kowace lakwal ta sa wannan tsari na ɗaukar iya lakwal musamman iya mata ƙaƙane wannan ayyukan suke shine wayar da kai don duka abubuwan ga waye kai ne ba wani abu ne za a yi ba a wayan mutane al'umma kai bisa ga wahalinsa ya lakwal musamman iya mata mm-hmm. to sun sa wannan abu kuma alhamdulillah mun ga abun yana yana ta da ya kamata saboda eh, director regional jiha ta yi ci a ba da sakamakon ɗaukar 'yan lakwal har so biyan kabar tun da eh, sa ɗaukar 'yan an ce tun daga oktobar a ta har kamar yadda usaina ta gaya muku kuma sun ba su eh, na harkon kuma an kace su ƙara badawa nawa ne adadin yaran wanda abun nan forum kin gada muka yi na kwanakin baya haru an gwada muna abun ya karu eh abun ya ta yadda ya kamata amma haru aka ce akwai sauran zomo eh, eh, tunda ba a kai ba dai tunda ba mu kai mu mazan ba ba mm-hmm, mm-hmm. kenan haru akwai aiki mm-hmm. aikin shine haru muna nan cikin wannan abun namu na wayar da kai kuma har kullum ni a matsayina shirye nake duk lokacin da da matsala eh, ta kira ni insha Allah zan zo tun da Allah sa ina da abun hawa mutum kuma nan gida ne nake kenan dole ne in kama jikina bisa ga wannan al'amura kare ka ta madalla malam alasan wani irin kira ne za ku zuwa ga magabata masu kula da ilimi da kuma iyayen yara su ma Allah. Eh, kira wani zani na farko wajen magabata shine goyon baya. Su ba mu goyon baya lokaci duka mun ka zo mun ka ce musu muna da matsala muna son mu hita su taimaka mana. don mu ba kama su point eh, focal ne ba an ba su abin hawa mu ba mu da abin hawa mm-hmm. eh sai dai namu kenan muka zo a taimaka mana ko ta essence ko ta wani mota ko ta kuɗi a taimaka mana yanzu haka bana mun yi niyya hita mu mu kewaya ba mu samu hitan nan ba dole sai da mun ka diba cikin wata dan asusu da muke yi mun kai da wasu yan kuɗi mun kai wasu bilan equal 24 mun kawo su da muka yi musu information ta ini guda haka ne amma inda muna da hali lakwal 84 gare mu ko mulkin mu da hita na za mu yi lakwal lakwal lakwal lakwal mu kewaya mu zo ko ina mu zo mu ini ga gari mu tar da mutane musu mu musu jawabi mhm. eh dangace da uwaye kiran da muke yi mu uwaye su gane lokaci ya canza yanzu ilimi shine ake tinkaho da shi duk kasashen duniya da sun ci gaba da ilimi ne sun ci gaba ba hakan ne ba kawai aka ci gaba a sai da ilimi eh malam asumi ya muku zancen eh ruhuna duk inda muka kiwon muka yi abin da muka yi formation ko muka zo muka je inda suke muna kwatanta musu ruhunan nan su bar yin irin wanda sun ka saba ya can da wadda take rushe daga baya wadda take rushewa dan da wurin ruhuwa ta aka yi takara ko ina da bazara ta yi dabbobi sun zo su canye eh bakin dabbobi sun ka zo daji suka babu abinci sai su dawo su canye wannan ko ma an saka su canye to sai muka musu wani salo wanda ake ce ma pivot ameliore nan kasa sai a gina a gina ta kai can sama mm. ta wuce tsawon dabba Tsawon dabba. Mm-hmm. sai a sa zana ko a sa wani kara sai da lokaci yayi an gama lakwal ana a naɗi zanen na a sa cikin wata kalas sai a lige haka bari ta zaka bari da an kammala kwal ba sai an ce mutane an wahal da mutane ba don so da yawa wani daga damana ga kaka da wasu ba su yanke haci ba a ce ruwan aka so wanda bai yanke haci ne ko bai yanke dawa ta ba ka gani akwai matsala sai a ce ai ta jira ai ta jira ai ta jira har lokaci shi ja amma ya ko nan fayot amurikin wancan zanen da aka sa cikin ruwa kawai sai a ɗabi ke sai a shi hinɗa sama shi sai a cigaba da karatu wannan shi ne muke kira ga mutane eh Allah ya sa a gane amin ya rabbi to da labalan asma ko akwai wani abu da za ku ƙara eh, abin da zan ƙara shine wajen eh, tallahin nan da su FCC su FCC akwai ayar doka wadda ba da ma suna ƙarƙashin eh, meri kenan mhm. eh to menene na gani shine cikin allunan suna tsarin aiki tare da miri ne ake yin shi in sun tsara aikin kamar wajen wannan aiki na wayar da kai ta yadda wayar da kai na gani eh, meri suka sawa meri za ta yi ba da wannan tallafi na ai wannan abun to sai ya zamanto wannan tallahi bai zakkuwa bisa lokacin da ya kamata har shekara ta kare ba su sami wannan abun ba kun gani wannan abu yana gurguntar da tahiyar da al'amuran makaranta tun da waye kai shine abun wanda ginshigi na farko ba muhimmanci mhm. cikin duka tsarin ayyukan ban abun nan ba to nan hurin shi ne nake so amma kwar shi shi duka american nan duk wanda na tuntuɓa sai ce mini har ka kakin su yi bidije ne ko ne bon da a shike mu ba mu iya gane abun nasu mhm. sai mu ce musu to duk da haka nan dai a zan sani yanda ake yi tunda ko wani aiki bisa lokacin shi ya kamata a yi shi kun gane mhm. wayar da kan yan kai shi bisa ga lokaci ya yi abun sai kuma yanzu wani sabon salo da muke son mu tsara yanzu kwar shi shike ana yin shi cikin buza tun wara abun shi shine ɗauka 'yan makaranta kakin eh, sabon shekara ta zo pre-inscription kenan wannan abu muna son shi eh, kowa duk inda ya kamata eh, a yi wannan pre-inscription tare da ƙungiyoyi kun ce pre-inscription ma'ana eh, ma'ana shine ɗauka 'yan makaranta kakin lokaci lokaci mhm. kuma yan ɗauke su ya zamanto a samu daidaito daidaito tsakanin 'yan mazan da 'yan matan in yaro sitiyan ka ɗauka ɗari ka ɗauka mu samu hamsin matan hamsin mazan in sun samu na 'yan matan su yawa tun da yau mun gani sakamako ya bada matan sun yi maza yawa me yasa ne ba a yin shi in son samu in son samu ne eh shine to me yasa ba a yin shi mhm. eh, akwai masu yi eh akwai masu yi suna da yawan masu yin shi kuma akwai wani huri wanda shike kun san kamar yan dauke lakwaloli wanda suke eh, zanguna ne eh, ana samun matsala ta yaran haka ne mhm, mhm. eh ya kamata ba sawa ba riƙewa nan ciyan ya kamata a bi sau da kawa wajen yaron yaro in ya zo tun daga ya kare wannan aji na primary ya kamata in ya ci sai iji parce duk nan ne matsalolin ka tasowa wani wannan yaran da ke tahiya sai iji shekara guda sun komo saboda babu bi sau da kafa sun komo sun iske wannan na gidan uwayen sun gansu shi ke kawo wani bi in an ti kwatanta mu uwayen ya da sa kwarsa ce ko na gaba suka kenan ya kamata ya zamanto a bi sau da kafa eh ba sawa ba yaron a bi sau da kafa eh mm-hmm. kuma hashi kare sikilkin ya yi gaba eh. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. eh malama husna ko akwai wani abu da za ku kara karin bayani na shine kamar yadda asuma ya ce eh, recruitment na pre-inscription ina ke nan dokan yara da mhm. wurin na shi na adda mahimmanci tunda kun ga aka same shi da wuri kenan an san adadin yaron da za a sawa mhm. an ka ɗoka sai ga yawan 'yan mata ga yawan 'yan maza sai kuma bisa ga mu bisa ga aikin mu na skofi eh, ƙarin bayani na shine ya kamata a ce sorti inda muka yi zuwa wayar da kai hitar da ake muna da muna da abin hita ko abin hawa saboda ƙarin wayar da kan wayan yara to madalla aha kuna da abin eh, abin da nake son dan ƙara shine nan hurin kuma har su magabatan ne zan ka koke wajen su ya kamata idan mun gani nan wajen su ije su ije kenan akwai yan mata wanda ana musu aure da wuri mala alasa yayi zancen yayi zancen shi ba ya kamata wannan ayi doka da an kai ce an ta hoto ta abun nan ya kamata ya zamanto muna son in son samu ne ta yi aikin ta. aka ce a ba gawa kashi ko dan saboda mai rai ya ji tsoro to ba haka an kai ba abu bayi eh kaza tana son ɗanta ta takin shi kenan ya kamata eh, wannan abun a kula to madalla sama da labar saurari a muka zo karshen muhawarar tamu ta studio kalangu a kan sa iya mata makaranta a garin buza a nan mun kasance tare da malam asuman Jibo mamban kwamitin da ke kula da al'amarin makaranta sejides na garin buza da kuma malama eh, uwar gidar isa husaina muhammad mai kula da karatun iya mata a gundumar buza da kuma malam alasan isufu magatakardar kungiyar iyayen yara na makaranta na garin buza baki mun gode da kuka amsa kiranmu sai kuma ana muke ce muku masu a huta lahiya thank you